واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال عليه الصلاة والسلام راب الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه النسائي وصححه الألباني وقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام أو وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين أخرجه مسلم عباد الله تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو سبي أو مجنون أو مريض أو مسافر لقوله عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أخرجه أبو داود وهو صحيح وقال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم وفيه تقوم الساعة ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة روى الترمذي حديثا صحيحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجل سنة صيامها وقيامها ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راهت الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راهت الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راهت الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر عباد الله يسن التبكير إلى صلاة الجمعة للحصول على الأجر الكبير ويسن الاغتسال في يومها ويسمى التطيب والتنزف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتأليم الأظافر ويسن له أن يلبس أحسن الثياب ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والخطبة عباد الله ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاة الأمور المسلمين بالصلاح والتوفيق ويحرم الكلام والإمام يخطب لقوله عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لقوت ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة وتدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام ويحرم البيع بعد النداء الثاني للجمعة ويسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين قال ابن أسيمين رحمه الله تعالى قراءة سورة الكاف يوم الجمعة عمل مندوب إليه وفيه فضل ولا فرق في ذلك بين أن يقرأها الإنسان من المصحف أو عن ظهر قلب واليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعلى هذا فإذا قرأها الإنسان بعد صلاة الجمعة أدرك الأجر وفيها طاعة الإجابة بعد صلاة العصر أما الأعذار عباد الله المبيحة للتخلف عن الجمعة فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير والمجزم الذي تضر رائحته بالجماعة والمريض والممرض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد ومنها لو خاف على نفسه من درب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله وكذلك المعسر الذي يخاف أن يحدثه جريمه على الأطشي ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكشرات ما بينهن إذا جنب الكبائر اللهم نسألك الهدى والتقى والأفافة والجنة alhamdulillah ala karamihi alhamdulillah ala ihsanihi alhamdulillah ala tawfiqihi alhamdulillah ala mannihi alhamdulillah ala ata'ihi alhamdulillah ala alhamdulillah ala ni'matihi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه جماعة خطبه tana bayani akan wannan rana da muke ciki Allah ta'ala yana halitta abin da ya ga dama kuma ya fifita abin da ya ga dama akan abin da ya ga dama muna da awanni muna da kwanaki muna da makuna muna da watanni ko muna da shekaru a cikin kwanakin mako guda bakwai babu ranar da ta kai juma'a girma a wajen Allah da haka ita ce shugaban ranakun mako a wajen musulmi juma'a ce babbar rana kamar yadda bahaushe yake faɗa juma'a babbar rana to babbar rana ce juma'a saboda Allah ta'ala ya yi kira a cikin alkur'ani ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani irin wannan kira Allah ya yi shi sau tara a cikin alkur'ani ya ku masu imani idan an yi kira zuwa ga sallah a ranar juma'a fa'au ila zikirillah ku tafi zuwa ga ambaton Allah sai Allah ya kira juma'ar da sallar juma'ar da hudubar juma'ar sai ce ambaton Allah sai ce wazarul bai ku aje kasuwanci ku aje aiki ku aje ofis komai a rufe shi inji Allah ku zo ku yi sallah fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ard idan an ce assalamu alaikum an yi sallama Allah ya ce kowa ya koma bakin aikinsa mai kasuwa ya je ya bude mai ofis ya koma mai gona ya koma mai kiwo ya koma ko ya koma kan sana'a wabtagu min fadlillah ku nemi falala daga Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutum ya aje komai ya taho sallar juma'a wajibi ne akan dukkan mutumin da ya balaga wajibi ya zo sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle mutane ina jan kunnen su su daina watsi da juma'a mutum yana zaune musulmi ana sallar juma'a wani abu ya ɗauke hankalinsa ko ya shagaltar da shi har ai juma'o'i a jere bai zo ba to ina ji masu tsoron kada Allah ya rumfe zuciyarsa sannan ya tabbata cikin gafalallu wanda wa'azi baya amfana su faɗakarwa ba ta musu tasiri ya bayan Allah an wajabta sallar juma'a akan dukkan musulmi namiji ɗa wanda ya balaga mai hankali wanda yake da ikon ya zuwa sallar juma'a din da ka sallar juma'a ba wajibi ba ce akan bawa in akwai shi ba wajibi ba ce akan mace amma ta zo sallar juma'a ta yi ba wajibi ba akan yaro amma a koya masa a dinga zuwa juma'a da shi don ya saba ba wajibi ba ce akan mahaukaci ko wanda muke mara lafiya ko wanda yake cikin halin tafiya juma'a wajibi ce akan dukkan musulmi ya yi ta a cikin jama'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutum hudu Allah ya dauke wa juma'a su ne bawa wanda aka mallake shi akwai shi sai mace sai yaro sai wanda ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi darajar ranaku da rana ta fito a ta, ita ce ranar juma'a a ranar juma'a aka halicci annabi adam a ranar juma'a aka saka annabi adam a cikin aljanna sannan a ranar juma'a aka fito da shi aka sauke shi a duniya a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama juma'a ita ce ranar da za ta zamo ta ƙarshe akwai juma'a da za ta zo wacce bata da asabar daga ita za a yi tashin alkiyama da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya wanka ya salla wanka ranar juma'a ya kuma inganta wankansa ya kuma buga sammako ya zo da wuri ya saurari huduba kuma ya yi shiru lokacin da ake huduba Allah zai rubuta masa adadin daga inda ya taho har ya iso masallaci ana duba takun kafarsa ko tafiyar motarsa ko babur ɗinsa ko kekensa ko jakinsa ko alfajarinsa iya inda ya taka Allah zai rubuta masa lada ya kankare masa zunubi annabi alaihi salatu wassalam ya ce wannan kuma daidai yake da mutum ya samu ladan ibadar shekara da azumin shekarar da tsayuwan daren shekarar gaba ɗaya. wanda ya wanka ranar juma'a irin wanka na janaba sannan kuma ya buga sammako ya zo a sa'a farko ladansa a wajen Allah kamar ya fi raƙumi ne yanka shi ya rabawa mutane sadaka fi sabilillahi wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar ya fi saniya ne ko sa ya yanka ya raba ladan ya raba naman domin ya samu lada a wajen Allah wanda ya zo a sa'a ta uku to kamar ya sai rago ne mai kaho gandikin rago ya raba fi sabilillah ko ya bada shi fi sabilillah wanda ya zo a sa'a ta hudu da yake ladan raguwa yake shi kuma sai a bashi ladan kamar ya siyo kaza yace ga kaza fi sabilillah wanda ya zo a sa'a ƙarshe, shi sai da aka kusa hudu ba sannan ya zo to shi kuma ladansa a wajen Allah kamar ya sai kwai ne kwan kaza ya siya ya bayi sadaka idan ko mutum ya bari har sai da liman ya hau mumbari sannan ya iso to mala'iku sun nade takaddunsu su ma sun zauna suna sauraron kutuba ana son yin sammako duk ranar juma'a ka ware lokaci tun karfe nawa ya kamata ka zo juma'a shi shine sai ka zo da wuri kai nafila ka koma gefe istighfarin za ka yi ta yi salatin annabi za ka yi ta yi hailala za ka yi ta yi addu'a za ka yi wa kanka da ƙasarka da 'ya'yanka da matanka da zuriyarka kai amfani da wannan damar a rage lokaci kada mutum ya ce sai an tada hudu ba ko sai lokaci ya kure dab don kan ɓata lokaci na a masallaci ba ɓata lokaci ba ne wannan guri nan ba ɓata lokacinmu muke ba gyara lokacinmu muke yi abubuwan da muka kwaso na kurakurai a sati da na ofis da na gona da na wajen aiki duk anan za mu nemi afuwarsa shi yasa wasu abubuwa guda hudu in mutum ya gane sirrin juma'a da waɗannan abubuwan guda hudu ba zai sakaci da su ba abu na farko daren juma'a ana so ka yawaita wa annabi talati saboda akwai mala'iku da Allah ya ajiye su kuma unguwa unguwa suke bi gida gida suke bi suna jin wa yake wa annabi salati su tattara salatin kafin a kai shi inda za a rubuta sai an bi madina an karanta a annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen duk wanda suka yi masa salati sayyahi na sunan sunan mala'iku aikin su kenan saboda haka a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowane salati kafa daya yakan ja maka abubuwa hudu na farko Allah zai ma salati na biyu za a kankare ma zunubi na uku za a ɗaukaka ma daraja na hudu kuma za a yaye maka damuwa mu ko ba abin da ke damu yanzu irin damuwar damuwar ofis damuwar gona damuwar siyasa damuwar iyali damuwar 'ya'ya, damuwar abokan gaba ko damuwar masoya ko damuwar rayuwa ne kowa yanzu yana da damuwa to salatin annabi yana cin abin da yake ruguje mutum damuwa ya samu farin ciki a zuciya to haka wannan ne sirri na farko sannan ranar juma'a ma ana so ka ware awa ɗaya ka ce wannan awa ɗayan ko awa biyu kawai na salati sa gaban ka gabas kai yi kai cewa annabi salati wannan salati da za ka yi ta yi to yana cikin abin da zai karara maka daraja ya ce ku yawaita salati a gare ni ranar juma'a da kuma daren juma'a sannan abu na biyu bayan salati shine ranar juma'a ana so mutum ya karanta suratul kafi hadisi ya zo duk da an samu saɓani tsakanin masu inganta shi da masu raunata tashi, amma shi muhammad nasiru jilli albani mun dogara da inganta wasu ga wata ruwaya daga cikin ruwayoyin kuma ya faɗi dalili wanda ya karanta suratul kaf ranar juma'a Allah zai sa masa haske tun daga safe har zuwa yamma har kuma wata juma'a ta zagayo yana cikin haske dama hajjan ko muke nema wannan suratul kaf in ji shan muhammad bin salih usaini yace ba wai sai kafin juma'a ba daga ketowa alfijir har zuwa faduwar rana duk wannan lokacin ka karanta suratul kafi ka samu wannan alherin da ake samu saboda wannan yana ciki sannan na hudu ko na uku a ranar juma'a bayan sallar la'asar kafin rana ta faɗi akwai wani lokaci da Allah ya ware duk wanda ya addu'a sai ya amsa masa ko mummuna ko kyakkyawa amma lokacin daga la'asar ne zuwa faduwar rana amma ba faɗi daidai ya za a same shi ba kamar yadda aka ɓoye daren lailatul qadari kun ga shi ma ba ce ga an ce a cikin goman karshe a cikin mara amma 21 ko 23 ko da biyar ko da bakwai ko da tara sai ka ba. to haka nan bayan la'asar in dai ba wani aiki kake da shi musamman ba na ofis ko na al'umma ba to bayan la'asar kawai ka ce ba wanda zai ganka ka koma gefe kai ta addu'a kai ta salati kai ta istighfari ka tuno ƴaƴanka kai littin su gaba ɗaya Allah akwai mamuji akwai isuhu wannan so dake zama injiniya wannan so yake zama dakta wannan shehi mai bada sallar juma'a wannan Allah mace ce so dake ka sama mata miji ta kware kai ta addu'a a lokacin in ka ci sa'a Allah ya karba sai a ce tashi kawai an amshi addu'a wannan sirrin muna wasa da shi kuma ranar juma'a yake zuwa so ɗaya in ya wuce sai wata juma'a wajen laliban wannan a cikin fatahil bari sai da ya kawo maganganun malamai sama da arba'in ana laliban wannan lokacin na la'asar da annabi ya ce in ka dace da addu'a za a baka abin duk da kake so kawai muna ko kyakkyawa ta wani ne tare ma gaba yanzu wani shi zuwa san ya samu lokacin ta zai Allah akwai step biyu step uku step hudu Allah duka sako da su bari in yi gaba to ba a san wannan Allah shi yake kai mutum sama shi yake sako da shi kasa ka roƙi rayuwa mai kyau kawai ko a ina take to wannan yana cikin sirrin juma'a sannan juma'a kun ga abu na hudu aka ce mu wanka mu samu tufafi masu kyau mu sa mu fesa turare idan muka fesa turare mu aswaki mu yanke farce mu gyara ɗan gashin baki mu dan daddatse shi haka sannan ko mu aske gashin hammata da na gaba sannan mu yo mako in gurin ba ni ka taho a ƙasa wannan duka yana cikin abin da ake samu a rika juma'a kadai ba a samu sai a ranar juma'a raka wannan yana cikin abin da ake so mutum ya yi ranar juma'a wanda yake kara masa daraja a wajen Allah sauraron hudu ba da gobi da malamai suke mana su faɗakar da mu abin da za mu duniyar mu ta kyau abin da za lahirar mu ta kyau shi yasa ake cewa an yadda in aka yi hudu ba cikin harshen larabci a fassara ta zuwa yaren da jama'a za su ƙara gane me aka yi a cikin hudu ba malamai sun yarda da wannan sannan kuma a cikin kafin liman ya sauka daga mimbari ana so yawa musulmi addu'a gaba daya kuma yawa shugabannin kasa da masu rike da ofisoshi daban-daban addu'a akan kowa inda yake Allah ya bashi nasara ya gama sa cikin nasara da kwanciyar hankali sannan ana huduba ba a magana kai shiru ka saurara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ana huduba in liman yana huduba ranar juma'a kai magana to ka zamo kamar jaki da kayan littafi ya amfani jakin an dora masa littafi to haka mutum zai koma ta haka ce abin da na koma jaki da kayan a wajen Allah za ka koma haka baka san Allah shi yake mutum ɗaya daraja ya fi dubu ba kuma ya rage wani daraja ya zama ire-irensa guda dubu su kawo mutum ɗaya ba ba ka ga wata ƙasa ce can fili ne can fili ne amma Allah sai wannan daraja an ka sai da wannan guda ɗaya sai ka sai irin wancan guda dubu can gida ne can gida ne Ko ne 100 by 100 amma akwai gidan da 100 by 100 ne a wata unguwa wata unguwa hundred by hundred ne a wata unguwa amma an ka sai da wannan sai ka sai wancan ruwan sama ya sauko Allahumma sayyiban nafi'an Allah ya sa zo mai albarka Allah kuma ya amsa mana huduban mu ya amsa mana juma'an mu ya kuma sa mu gama da duniya lafiya jama'a ci gaba da taimaka irin waɗannan masallatai saboda akwai harka ta kuɗi da kuma ta tattalin arziki da ake fama da ita abin ya shafi har masallatai ko yan agaji akwai shimfiɗu akwai abin da ya kama da haka Allah ya amsa Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu yi juma'a cikin rahama wannan ruwa da yake sauka Allah ya sa rahama ne a gare mu Allah ya sa rahama ne a Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya fitintunun kashe-kashe da zubar da jini Allah duka ka mana karshen su